Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Rediyo Freedom muryar jama'a ke gabatar da Inda Ranka. Hausawa kan ce komai ya yi farko to hakika zai yi ƙarshe. Mahaifin yaron nan wanda ake zargin wata mata ta zuba masa ruwan zafi har ma ta shafe shekaru biyu tana jiran shari'a a gidan gyaran hali. Yanzu haka ya ce ya janye. Hukumar Hizba a nan Kano ta kafa wa masu kiɗan DJ kusa ta hanyar ginda ya musu sharuɗa ko su bi ko hukumar ya bi ta kansu. 'Yan sanda sun gurfanar da wani mutum bisa zarginsa da cin zarafin 'yan karota yayin da suke gudanar da aiki.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 Idan mai sauraro na biye da mu, mun kawo muku labarin yadda wata mai shari'a ta babbar kotun jihar Kano ta aike da matar kurkuku bisa zargin kona wani yaro, zargin da matar ta musanta. Sai dai kuma bayan shekaru sama da biyu tana jiran shari'a da kuma faɗi tashin da filin inda ranka ya yi har ma da shigar da wasu dattawa a nan Kano. A yanzu haka mahaifin yaron mai suna Abubakar Tahir ya ce ya janye shari'ar kuma za a zauna sulhu. yana mai bayyana dalilansa a zantawar da ya yi da filin inda ranka. Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa yanzu na yi magana shine akwai manya sosai manya jima-jimai a garin nan wanda sun shiga cikin kes ɗin sun roƙa cewa da Allah nabi a zo a janye kes ɗin to gaskiya ba za mu iya ƙin maganarsa ba saboda yanayin yadda muke jin nauyinsu da girmansu kirana ga al'umma shine ya kamata idan irin wannan abin ya faru kar mutum ya ɗauki gefe guda ya ɗauki duk da gefen da aka yi wa laifi da gefen da suka yi laifi kowanne ya bincika da kansa zai iya tantance menene gaskiya al'amari to wannan shine eh, kirana ga al'umma eh, duk sulhu da ake yi akwai yawan matakai akwai agreement za a fito da shi kuma du za mu sa hannu eh, kuma insha Allah kes din za a janye shi ma yaron mai suna Tahir Abubakar da ake zargi matar ta kona har aka tsare ta tsawon shekaru biyu ya ce ya yafi duk kuwa da raunin da aka ji masa To dangane da haka ne muka tuntubi Baba Juba Ibrahim kakakin babbar kotun jihar Kano domin jin yaushe ne za a saki wannan mata tunda dai masu ƙara sun janye. Sai dai Baba juban ya ce ko da masu ƙara sun janye akwai hurumin gwamnati, don haka sai abin da gwamnatin ta ce. akwai laifukan da za a iya yafe su wanda aka illatar zai iya zuwa ya ce ya yafe kuma a sallami mutum tun daga matakin gurin 'yan sanda ko a kotu akwai kuma laifukan da ko da mutum ya je ya ce ya yafe kuma ba za a kyale mutum ba saboda laifuka ne kai tsaye da suka taba al'umma ko kuma suka taba gwamnati to irin wannan karar tasa shi tana ta ɗaya daga ciki so ko da ya ce ya yafe wannan hakkin sa ya yafe bangare ɗaya da yake da dama da doka ta bashi na ya janye kara shine wato kwamishinan kotun shari'a na jiha kotu za ta ci gaba ne kawai da shari'a har kuma daga karshe ta zartar da abin da doka ta riga ta bata ai dama sulhu alkhairi ne to daga batun sulhun kuma filin inda ranka zai leka hukumar hizba inda da yammacin yau ne hukumar ta yi wani taro da masu kiɗan dj domin getta musu zama har ma kuma hukumar ta ginda ya musu wasu sharuɗa bisa dokokin shari'ar musulunci da kuma ta jihar kano daga cikin sharuɗan da ta kafa musu har da tsayar da kiɗa lokacin sallah sannan kuma sauti ba zai fito ya addabi al'umma ba a lokacin bukukuwa har ma da wasu saurin sharuɗa da hukumar ta zayyana mun zauna da masu event centers muka tattauna da su muka gaya musu mai matsaloli muka ɗauko musu dokokin kano da suka bayar na cewa za a tashi karfe sha ɗaya ba za a sa kiɗan da bai dace ba za a haɗa maza da mata ba ba za a yi shaye shaye ba za a shigar makami ba muka faɗa musu abubuwa da yawa da annan ne ya bayu da zuwa wani abin din nan shine zai zo shi zai sa kiɗan nan shi zai cire kiɗan nan shi zai sa wannan komai da komai za ka to tunda DJ ne haka ne shi ma a kira shi suna kiran kansu ma sana'ar sauti ba sa son DJ to muka kira ma sana'ar sauti kowa da da na turanci muka zauna da su wanda shugabancin ya zo alhamdulillah ba abin da zai birge ka suka ce duk waɗannan dokokin jihar Kano su ma akan su suke Ibrahim Abdullahi wanda aka fi sani da DJ Farawa shine shugaban kungiyar masu kiɗan DJ a nan Kano. Ya ce babu shakka wannan kira da hukumar ta yi musu na gyara kayan ka ne wanda bai zama sauke mu raba ba. gaskiya kiran da aka mana a hizba kallon da na masa da kuma abin da muka fahimta a kungiyance a soyayya ce ta sa aka kira mu kuma don mu gyara sana'ar mu kuma mu tantance baya da haka ina mai jan hankali duk wanda ya san cewa baya tare da kungiya tamu domin mu gyara sana'ar mu to mu ma ba tare da shi to kira da na bangaren addini ne kuma alhamdulillah duk musulmi na gaske zai so a ce an gyara masa addinin ba laifi bane su ma sauran masu kidan dijan da suka halarci taron sun ce sami ina wa ɗana Wakilin Yusuf Ali Abdullah ya rawaito cewar an cimma yarjejeniyar yaɗa sakon da hukumar Hizbar ta sanar ga daukacin 'ya'yan ƙungiyar. To wannan kenan. yanzu kuma za mu tafi kwalejin shari'a ta legal inda wata kungiya mai rajin yaƙi da rashin adalci da bibiya akan shugabanci na gari ta shigo filin inda ranka domin jan hankalin mahukunta game da dakatarwar da hukumar jam ta yi na hana ɗaukar ɗaliban legal zuwa jami'a da sakamakonsu na diploma. Kwamarat Umar Ibrahim shine shugaban wannan kungiya ya ce sun bibi duk inda ya kamata su je domin a janye musu a ci gaba da yadda aka saba a shekarun da suka gabata na shiga jami'a ta hanyar direct entry wato DE amma abin ya ci tura hakan ne ma ya sa kungiyar ta shigo domin miƙa kokensu ga mahukunta. kiran da muke yi shine akan gwamnati da hukunta su abin da ya kamata idan kuma ba mun ba da sati biyu za mu fito zanga-zangar lumana mu je mu kai wa gwamnan kano da hannu da hannu tun da mun rubuta masa ta ofis watakila ba ta zuwa masa to za mu fito mu kai ba domin ba mu da wani zabi illa mi haka domin ba zai yiwu ba saboda ɗaliban kano da yawa daga cikin wanda suke makarantar gwamnati ba iya cin jam suke su samu ɗari biyu da suke shiga jami'a ba saboda yanayi na ilimin da ake bayarwa a sakandare to wannan mu na ƙasa ne a tattare da mu da fatan wannan koke na ya isa inda ya kamata Masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Barkanmu da dawowa. A nan kuma wata kotun shari'ar Musulunci ce a nan Kano ta yankewa wani matashi hukuncin zaman gidan gyaran hali tare da tsula masa bulala sakamakon samunsa da saran ɗan uwansa da adda wai don ya hana shi haskawa mahaifinsu cocilan. Ga wakilin Aminu Abdu Baka Noma da ci gaban labarin har ma da wasu labaran daga kotu. tun da fara da an gurfa da Hayat ta tudun Murtala a gaban kotu shara musulun tafagiyan alluna mai lamba biyu karkashin jagoranci mai shara Salu Jafar bisa guje tuhumar samar da munar rauni da kuma samun samunsa da makami. Kuma jami'in kotun Nazir Hamza Adam ya karanto masa ya kuma amsa laifinsa nan take. Kotun kuma ta kafa masa shirin ikirari ta kuma wayi mai ƙara inda ya ce ya yafe masa raunin da ya masa. Hakan ya sa kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin wata shida da bulala ashirin a laifi na farko. Haka kuma zai kwashe wata uku da bulala ashirin babu zaɓin tara. An dai sami Yahaya Tijjani da saran ɗan uwansa wato Nura Tijjani da wata adda yayin da yayan ya haske mahaifinsu da wata fitila ya kuma ce da shi kai a jawo ne. A wani labarin kuma daga dai wannan kotun aka gurfanar da Abdulmajid Abubakar dauke da takardar tome tome na barazana da kuma cin mutunci. A nan ma da jami'in kotu Nazir Hamza ya karanto masa kunshi tome-tomen kuma ya amsa laifin cin mutunci ya kuma musanta barazana. Kotu kuma ta aike da shi zuwa gidan gyaran hali har zuwa ranar biyar ga wannan watan domin yi masa hukunci. Amma kotun ta ce idan ya samu mai belinsa ya kawo. Ana da zarginsa da ciwo 'yan karota mutunci yayin da suka kama ɗan adaidaitan da ya hawo a matsayin matsayinsa na fasinja. Ake zargin kuma ya ce zai kawo musu 'yan ta'adda su yi maganinsu. To a gaida baka noma. To a nan ma dai wani matashi ne ya gurfana gaban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a unguwar fagen allina bisa zarginsa da satar daddawar miya. Laifin da ya saba wa sashi na 133 na kundin dokokin jihar Kano. wakilin yusuf ali abdalla yana da ci gaban labarin har ma da wasu labaran daga kotu tun da fara dai wani mutum ne mazaunin unguwar tudun yola mai suna habibu yusuf ya yi karar wannan matashi mai suna nura ibrahim cewar ya yi tattaki har zuwa gidansa tare da sace masa daddawa wanda adadin ta ya kai naira dubu takwas da ɗari biyar mai gabatar da ƙara asp abdul wada ya karanta wanda ake zargi ƙunshin tuhumarsa nan take kuma ya amsa a nan ne mai shari'a umar lawan abubakar ya ɗage sauraron zaman shari'ar har zuwa ranar uku ga watan shida na wannan shekara da muke ciki ya kuma yi umarni da a ci gaba da tsare wanda ake zargi a gidan gyaran hali har zuwa wancan lokaci jim kaɗan da fitowa daga wannan kotu mun zanta da wannan matashi wanda ya bayyana cewar kaddara ce ina so kotu ta yi ma alfarma wannan ta yi ma wannan kuskuren a bisa laihin da alkata ba su kuskure na alkata shi Allah ya kiyashe mu da mummunar kaddara to a gaida Yusuf kuma gani ga wani ya isa wani tsoron Allah. Daga birnin Zazzau da ke jihar Kaduna kuwa dubin wani matashi ne ya cika watanni uku da hallaka 'yar kawunsa bayan da ya garkuwa da ita da nufin amsar kuɗin fansa. Ga ci gaban rahoton daga bakin Haruna Ibrahim Idris. Wannan lamari dai ya auku ne watanni uku baya sai a yanzu ne dubin audul Aziz ya cika. Bayan da jami'an tsaron sa kai suka yi masa shigo-shigo ba zurfi. Malama mai jidda ita ce mahaifiyar Aisha ta kuma bayyana yadda ta samu wannan mummunan labari. wata uku da ɗauke ta sai gashi ya faɗa da bakin shi ya ce shi ne ya ɗauke ta ya sa ta a rijiya da hannun shi yar ɗan uwan shi ne to Allah na nan Allah shi zai saka mana a rawaito cewa mahaifin yarinyar mai suna Sa'idu Ɗahiru ne ya kai ƙorafin ɓacewar 'yar tasa da aka nema aka rasa bata dawo gida ba tun bayan tafiyar ta makarantar Islamiyya. Malam Sa'idu ya ce da farko wani da bai san ko wane ne ba ya kira shi a waya cewa yana neman kuɗin fansar Aisha naira miliyan takwas. muddin yana so a dawo masa da ita cikin aminci sai dai ya ce tun bayan da aka kama shi da bakin shi ya gaya wa jami'an tsaro yadda ya kitsa wancan aika-aika. ya yi bayani da kanshi ya ce shi ya zo nan ya ga yaran ya jira su wasu suka tafi makaranta ita kuma ya ganta ya tara mai mashin ya ɗauke ta suka tafi ɗan magaji da suka je makarfi shine suka kira waya sun ɗauki aisha suka kira babban yaro na. sai da ɗahiru ya ce a yanzu bai da fatan da ya wuce ya ga an bi wa 'yarsa haƙƙinta. Abin da ya yi kawai a mishi shi ne ni ba na buƙatan wani abu haka nake buƙata. Ba wani matsala ni da shi bai taɓa tambaya na abu ban mai ba, neman abubuwa da dama. Sai dai a sanarwar da kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ASP Mansur Hassan ya fitar. ya ce Audul Aziz ya bayyana wa 'yan sandan cewa ya kashe yarinyar ne ta hanyar amfani da reza bayan da ya fahimci cewa ta gane fuskarsa. ai ma hausawa sun ce alhaki kwikwiyo ne can kuwa daga jihar filato jami'an tsaron wani banki ne suka kama wani matashi wanda ya yi ɗamara da bom har ma kuma yake ƙoƙarin tada shi ga wakiliyar mazinira garba baban ladi da ci gaban wannan labari mutumin da har yanzu ba a bayyana sunansa ba an kama shi ne da bom a jikinsa ya shiga harabar wani banki da ke garin daɗin kowa a yankin jos ta kudu da ke jihar filato Wata majiya ta rawaito cewa nan take aka gano bom a jikin sa, inda cikin gaggawa aka fallasa shi kuma nan take jami'an tsaro suka rike shi domin kaucewa afkuwar ibtila'i. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro ya fitar a yau talata a shafinsa na X ya ce jami'an tsaron bankin ne suka yi ta maza suka daƙile harin lokacin da suka hango wanda ake zargi. Wasu fusatattun mutane sun zo kan wanda ake zargin inda suka nemi a kashe shi daga baya kuma an miƙa wanda ake zargin ga 'yan sanda domin gudanar da bincike inda daga bisani aka miƙa wanda ake zargin ga 'yan sanda domin gudanar da bincike. To a gaida zinnira, kafin mu je fanninmu na neman taimako muna kiran iyayen yarinyar nan 'yan shekaru biyu da rabi da za a yi mata aiki a asibitin malam akan kuɗi naira dubu ɗari biyu. da kuma iyalan bawan Allah nan da suka kone har ma ɗaya daga cikinsu za a yi masa aiki a asibitin ƙashi na Dala waɗanda suke neman naira dubu ɗari biyu da tamanin da takwas da kuma matar nan wadda za a yi wa tiyatar haihuwa a asibitin Nasarawa. Duka filin inda ranka na neman sa a gobe da misalin karfe uku na rana. Bawan Allah nan Alhaji Nura Ibrahim wanda aka fi sani da Durbat Global ya share musu hawaye da fatan Allah ya saka masa da alkhairi ya karo arziki mara yankewa. Yanzu kuma za mu je fannin mu na neman taimako. Za mu fara da takardar wani matashi mai suna Murtala Ahmad wanda wani asibiti a nan Kano ke bukatar naira dubu ɗari uku har ma matashin yake roƙon mahukunta musamman ma sanatan Kano ta tsakiya wato sanata Rufa'i Hanga da kuma ɗan majalisar su mai wakiltar kumbutsu da su taimaka su biya masa wannan kuɗin aiki na naira dubu ɗari uku. Su takardar wata baiwar Allah Murjanata Abdulmumin wadda asibitin Malam Aminu Kano ke buƙatar naira dubu hamsin domin a yi mata hoton wani ƙari da ya fito mata a cikinta. Ta ce ita ma ba ta da halin waɗannan kuɗaɗe. Sai kuma takardar wata baiwar Allah wadda ta samu larura bayan haihuwa da wani asibiti ke buƙatar naira dubu ɗari biyu da ashirin. Ita ma ba ta da halin waɗannan kuɗaɗe. Sai kuma takardar wani ɗalibi da yake karatu a kwalejin legal da yake buƙatar al'umma su taimaka masa da naira dubu ashirin da biyar domin ya biya kuɗin registration. kuma shi ma ya ce ba shi da halin waɗannan kuɗaɗe. Sai kuma takardar wani ɗalibi shi ma daga jami'ar Abubakar ta fawa ɓalewa da ke garin Bauchi da yake neman kuɗin registration naira dubu saba'in da biyar ya ce shi ma ba shi da halin waɗannan kuɗaɗe. Sai takardar wata ɗaliba ita ma da take karatu a wata makarantar koyon kiwon lafiya da take buƙatar naira dubu ɗari da sittin domin ta biya wa kanta kuɗin registration ta ce tana da naira dubu casa'in naira dubu saba'in take nema domin ta cika.